بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا الكلام ده 22 ne ba 22 cikin wannan wata mai albarka ramadan na kalandar hijira 1444 daidai da sha uku ga watan hudu 2023 a dai wannan masallaci namu mai albarka mai suna a shek abubakar wuni da ke unguwar mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a cikin birnin kano nigeria muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da faɗin daidai da kuma <clears throat> aiki da abin da muke ji muke sauraro allah ubangiji ya karbi ibadozinmu da kuma tsare imaninmu har zuwa haɗuwa da shi muna cikin suratun rum a jiya mun kira mu tashi aya ta 44-45 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين آه، بسم الله الرحمن الرحيم والذي تعالى يتي ليجزي الذين آمنوا دوم وبنجزي الساكا ولن تسكي إيماني وعملوا الصالحات wa amilu من شوق min fadlihi daga falalarsa innahu la yuhibbul kafirin lalle Allah baya san kafirai wato wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabace ta da ubangiji ya ce wanda ya kafirce bai kafircin shi ya shafa a karan kansa man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan wanda kai aikata aiki mai kyau hali an fusihim yam hadon to ina fada kyakkyawan aiki ne don amfanin kan, yam hadon suka ce ma shi yi mashidon don kansu suka yi wa kuma Allah ya yi haka ne wanda ya kafirce kansa yawa wanda ya mummuna kansa yawa don ya saka masu imani suka aiki gari daga falalashi shi kenan kishiyar kama haka ne waɗanda suka yi mummunan aiki su ma Allah ya saka musu da mummunan sakamako saboda mugun aikinsu sai ce hula yi yuhibbul kafirin Allah baya san kafirai malamai suka ce ashe ana danganta alakar so ko ki da Allah maɗaukacin shirki akan ce Allah la shibbo ko kuma Allah yi shibbo. يحب المتقين يحب المحسنين يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ينسو ينسو ينسو مسطورا الله نكم يتي إنه لا يحب الكافرين قال لي الله باية كافرين باية سنسو أنا دنجن تكلمة سوية أو نازوها الله وكلمة رئيس zuwa ga Allah madaukakin sarki sai dai san Allah da ƙin Allah ba kamar irin na bayinsa ba ne amma kuma sifofi ne daga cikin sifofin Allah da ya fanta da su almahabba walkaraha ko walkarahiya wannan ya nuna kenan <clears throat> sifar Allah daban kuma sifar bayinsa daban na'am ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته آيو ينسى shi Allah tabaraka wa ala da ake gane Allah ake saninsa da ayoyinsa an yursila riyaha Allah yana aiko da iskoki mubashirati suna masu albishir wal yudhiqakum min rahmatihi kuma dan Allah ya ɗanɗana muku wani abu daga rahamarsa wali tajriyal sulku bi amrihi kuma domin jirgin ruwa shi ma ya rika gudu a cikin ruwa da umarnin Allah wale tabtaku min fadlihi kuma domin ku rika nema daga falalarsa wala allakum tashkurun kuma tabbas ana sa ran za ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ana waɗannan ayyuka yana daga falalar Allah da ayoyinsa da ake gane shi harkar ruwan sama ruwan sama Allah ya faɗi yadda yake yinsa kuma yadda ya faɗi yadda yake yinsa <clears throat> ya sha bamban da abin da ake cewa wai rana ce ko zafi ne yake bugar ruwan teku sai hayaƙi nan ya tashi ko wai idan wannan tiririn ruwan ya tafi wai shi ne zai je ya zama hadir daga nan sai a yi ruwa <laughs> to gaskiya dai alkur'ani Allah bai sau faɗin haka ba na fata an gani. da haka Allah yake ruwa kuma da zai bayani jimala inda haka yake ruwa kawai rana to akwai ran da rana ba ta fito kuma za a yi ruwa ba ba a yi kuma ranar ba ta fito ba to abin binciken ba lallai zama daidai ba shi abin da Allah ya ce Allahu arsalar riyaha Allahu yarsulur riyaha fatusiru sahaba fasuqunahu ila baladin mai. Allah shi yake koro wasu iskoki iska yake ba ba zafin rana ba ko malamai suka ce idan Allah ya amfani da plural na iska iskoki to alama sai ta rahama iskoki su suke ruwa iska ba ta ruwa guda ɗaya da iskokin suna da yawa wa arsanar riyaha iskoki ne masu barbarar juna masu haifar juna masu samar da juna iskar ba ɗaya ba ce idan Allah ya koro iskoshin ita kuma za ta guta tattaro girgijen a duk inda Allah yake so a yi ruwa za ta je tattaro shi shi ne fatu siro sahaban in ta gama wannan ta gama aikinta sai Allah ya haiku wasu iskoshin su kuma su ne za su raba girgijen inda ake so ya je ruwa idan su ma suka ga inda ake so a yi ruwan sun gama aikinsu akwai kuma wanda su ne za su zubar da ruwan da umarnin Allah su za su zubar da ruwan da aka sai iska sai ta zama iskoki shi sa annabi ya kasance idan hadiri ya taso sai ce Allahumma ja'al hariyaha wa la taj'al hariha Allah ka sa ta zama iskoki ka ta zama iska ɗaya In ta zama iska ɗaya ba za ta yi ruwa ba kuma galiban iska ɗaya da bala'i take zuwa da ƙura take zuwa da annoba take zuwa sannan idan ruwan ya zo maza Allah yakan fito waje alaihi salatu wassalam sai kwaye wani abu na jikin shi sai ruwan ya taba shi ko bangaren jikinsa sai ruwan ya taba shi sai sai innahu hadithu ahadin bi rabbih innahu hadithu ahadin bi rabbih wato lalle wannan ruwan bai dade ba yanzu yanzu nan ya taho daga wajen ubangijinsa wasu na fasarawa da cewa sabo ne Allah ya halicce shi bai daɗe ba da shi sa ce ganin kamar anya wata maganar za ta samu karɓuwa kuwa wadda Allah bai ambace ta kai tsaye ba don kasa wani ya fi imani da wata maganganai wanda ba nassi ba hadisi ba aya sai biya fi gamtuwa a ce wani katon kafiri ne ya faɗa sai ka ji ya yi salafi. ya fi gamtuwa to ba mu ce ƙarya ne kai tsaye ba amma dai da shakku a ƙara bincike sosai sai dai ga abin da ƙur'ani ya ce in Allah ya sa bai ci karo da ƙur'ani ba shi kenan sai mu karɓa bincike ne ilimi ne in ya ci karo sai mu ajiye musu kan na fata an gane shi ilimi yana da yawa ƙila ba mu sani ba ne ila mu ne bai kai ba saboda al'insanu a duba makishi galiban mutum yakan yi gaba da abin da bai sani ba kama kullum aka hanya neman sani muke kuma wannan shine zahirin abin da ƙur'ani ya faɗa cewa yana daga ayoyinsa Allah shi yake aiko da iskoci mubashiratin suna albishir suna masu albishir A to da kaji iska tana kaɗawa albishir take kila akwai ruwa kila ruwa na nan tafi musamman akwai iskocin da suke juyawa akwai wanda za su juya yamma akwai masu juyawa gabar akwai sanda za a ga kura na dawowa hayaniyar ledoji duk ta cika ma ƙofar gida da yake kallon yamma in iskar kuma ta juya to za a ga iskar kuma ta koma can su ma hayaniyar ta koma can wannan duka yana daga alamu bashirar bisharori ne da ke nuna cewa akwai rahamar Allah tana nan tafi to idan ruwan kuma yana daf sai Allah ya rika zuwa yana turo iskar sai ta je ta tattaro inda da hadirin yake to ya hadirin yake haduwa Allah shine mafi sani na fata an gane to shi ne Allah ya ce yana yin haka ne don ya ɗanɗana muku rahmasa zaliban layin su yi ya fi zuwa a gurin azaba amma kuma nan sai zuwa a gurin rahama Allah ya ɗanɗana muku rahmasa layin su yi min rahmatihi min wani ɓangare nan ta ibiyar ya ɗanɗana muku wani ɓangare daga shi shine ruwan sama ɗin daminarsa shukoki da za ku samu falala mai ɗimbin yawa kuma kaga jirgi yana gudu a kan ruwa duk wani yana daga ikon Allah ayoyin Allah da suke sa a gani Allah ta al-fulku bi amrihi walitabtagu min fadlihi kuma dan ku nema daga falala Allah daga arzikin Allah ta hanyar ruwan ta hanyar jirgin sai za ku fita ku hau jirgin ku je garuruwan ku nemo arzikin Allah duk inda yake fadlihi arzikinsa falalasta wala'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah Allah mun gode maka banjiji Allah ka kara mana baiwa na'am ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبشرى البينات فانتقمنا من الذين أشرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم حقيقة من أيكو كافنك يا من الله صلى الله عليه وسلم من أيكو دا رسولا ودن سمان manzanni ila qaumihim zuwa ga fa ja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da hujjoji bayyinannu ma'ana kenan sai suka ta akwai kadirin fakar da ko fa kuzzibu sai aka ta su sai ba a yi da su ba ta qamna min alladhina ajramu sai muka ɗau mataki daga waɗanda suka yi ta'addanci suka yi laifin nan wa kana haqqan alaina nasarar mu'minin dan ya zama haƙƙi ne akan mu mu taimaki bayan Allah mu'minai wa laqad arsalna min qablika rusulan wannan taqdimi da ta'khiri a wani guri wa laqad arsalna rusulan min qablika wa laqad arsalna min qablika rusulan Allah yana taqdimi da ta'khiri duk kuma ma'anar su daya wa laqad arsalna min qablika rusulan wala kada arsana rusulan min qablika sai a gabatar da wannan a jinkirtar da wancan kamar can cikin suratu ar-ra'd wala kada arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab nan kuma yace wala kad arsalna min qablika rusulan kafin kai mun aiko da waɗansu manzanni mun aiko da waɗansu manzanni kafin kai kaga duk wannan zaurance ne na magana gwargwadon yadda mutum yi magana ila qaumihim zuwa ga mutanen mutanen su mun yi bayani cewa ba mutanen duniya gaba ɗaya ba qaumuhum iya mutanen su da aka tura su faja'uhum bil bayyinat sun zo musu da hujjoji bayyinannu sai suka karyata fantaqamna sai muka yi musu intiqam intiqam shine ake to Allah al-muntaqim al-muntaqim falamma asafuna intaqamna minhum falamma asafuna da suka bata mana rai intaqamna minhum mun dauki mataki akan mun yi musu ramuwar gayya mun yi musu intiqam wallahu azizun zuntiqam Allah shine magwayi zuntiqam ma'abocin ɗaukar mataki ma'abocin ramuwar gayya ga duk wanda ya sabe shi subhanahu wata'ala Allah ya nemi ta intiqam shine kai laifi a kama ka daidai da laifinka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne a kanmu da Allah ya ɗora makan shi don falalar shi cewa sai mun taimaki muminai sai mun taimaki muminai da hujjoji wanda ba za a kada su ba da kuma taimako da abubuwan da zai sa su rinjaye ko a wajen yaƙi ko da magana ko da hujjoji ko duk abin da ya kamata su rinjaye Allah yake muna taimaka musu kuma haƙƙi ne Allah ya ɗora maka shi zai taimaki bayan ka mu'minai na'am الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا نعم فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح وجدي تعالى شيني وندي أيكو دا إسكوكي دبان دبان فتثير سحابا sai su je su motso su tattaro can waɗannan ainihin wato giragizai faya ba su ta hutu sama sai ubangiji ya shimfi shi a sama ya watsu ko'ina sai ya sha'u yadda Allah ya ga dama yadda ya ce so ba zai ture guri ɗaya ba zai watsu ga girgiji yana ta tafiya ko'ina ya bazu a sassanin sama wa ya ji aluhu kisafan sai Allah ya sanya shi gunduwa gunduwa kubu kubu turi turi kisafan kisfan kisafan yakan zo da dauri yakan zo da fataha a wasu wurare safan, fatar alwadaqa alwadaƙa. sai ka ga ruwa mai malalowa ko mai zubowa alwazil kenan mai kama da bashin ƙwarya yana ta tsutsugowa yana fitowa min khilalihi ta tsakanin wannan jirage amma yadda muka ce ta nan ubangiji yake zubo da shi shi kuma ana wuce shi sama ma gaba ɗaya min sai za a saba bihi man yasha min ibadi in Allah ya ga dama daga cikin bayinsa ya samu garin da ake so ya samu ƙasar da ake so daga cikin bayinsa sai ka same su idza hum ana ta albishir ai mu mun samu ruwa ai mu an yi mana ruwa ai mu ruwa har gudu yayi ai ko ina ruwa ne ko ko kasar ku an samu ruwa garin ku an yi muku ruwa a mu duk ruwa nan da ake jiya ba ai ba misali wayannan suna albishir idahum yastabshirun Allah ne yake ganin dama ya zubar da garin da ya ga dama da iya adadi da lita nawa za a zubar da Allah ya sani ko dan yayyafi akai wa zai faɗin lita nawa akai lita dubu nawa ce ko miliyan nawa ke ta zuba amma Allah ya riga ya san adadin kuma ya san iya inda zai zuba sarki ya tabbata ga Allah wani lokaci sai ka kana tafiya a titi ka wuce inda ruwa yake ka wuce wani guri ba ruwan ka sake shiga wani gurin ruwa ko kuma ka hango nan ba ruwan can gashi can ana yi saboda a san Allah ya nufa ai sai na Umar ya kasance idan an haɗo hajiri ba ta yi ruwa ba ya tafi wani guri can zai yi sai ce izhabi ayyatu hasahaba ai su sheki ya ce wannan ruwa ya ce wannan girgije ki je duk inda Allah ya nufa ki zubar da ruwanki sofa ya ce ni harabiki ki zai zo mu ma'ana ma kin je kin zubar Allah ya kaddara za a yi ruwan a wani guri ba a kasar Madina ba ba a kasar ma musulmi ba to idan an ji an yi zubar da ruwan an yi shuka an yi kaza to za a fitar da haraji sai ya zo ya same mu ma'ana kenan ko ba musulmai bane gurin tunda muna da iko akan kan su to za su kawo haraji ya shigo gwamnatin musulunci wato lokacin musulmi suna haskawa musulmi su ne a sama musulmi suke juya duniya kuma karka ce wai saboda suna da yawa ne ‘yan kaɗan ne ba su da yawa tsiraru ne musulman amma akwai kwarjini akwai imani akwai ƙarfin Allah akwai ƙarfin <clears throat> wannan haiba da kwarjini da Allah ya ba saboda sun tsaya a kan daidai na yanzu kwa ga sunan sun suka duniya amma ba kwarjini babu haiba to da aka ana lakace musu hanci ba abin da ya kamata ba za su ke komai ba za ma a zartar da komai ba a neman shawar to da ba su da komai su suke nema a gurin waɗanda ba musulmi ba wannan shi ne saɓanin wancan lokaci yanzu kuwa sai da ba ta hatsi su a karɓar da abin da ke su kuma sai abin da ke gani ga wancan lokacin ba haka bane musulman ne yan kaɗan amma kuma Allah ya ɗaukaka ya darajanta su ya martaba su ya kimanta su wannan kuma ba zai yi ba mu ma sai mun koma kan karantarwar magabatan mun rike addinin mu da annabin mu da musuluncin mu da shari'ar mu mun daina tunanin nasu ne daidai sai mun yi koyi da su nasu shine ci gaban mu namu ci baya ne sannan sai Allah ya ɗaga mu wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya gudu na ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara da dhalika fa ulaika humul fasiqun Allah ubangiji ya mai da mu zuwa gare shi to da haka dai Allah madaukakin sarki ya ce fa'iza a saba bihi in Ubangiji ya sami da wannan ruwan man ya sha'u wanda ya ga dama min ibadi daga cikin bayinsa hum yastabshirun sai kaga suna ta walwala suna murna suna albishir suna farin ciki wa in kanu وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ko da yake sun kasance kafin a zubar musu da ruwan kafin a saukar musu da ruwan min kabalihi kafin zuwa ruwan kenan la mublisin a rikice suke ko magana wasu ba sa iya yi an rasa ruwa ko an yi shuka har yanzu ruwa zai dawo ba hankali ya tashi duk kansu ya rude sun bai tsammani amma sai gashi Allah ya kawo musu ruwan sai ga suna ta albishir da shi sa duk sanda ko da ruwa ya ɗauke aiwa Allah kyakkyawan zafo ai ta roƙan Allah ruwan yana nan tafi na'am فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن إن ذلك لمحيي الموتى نعم. وهو على كل شيء قدير فانظر إلى آثار رحمة الله don Allah kalli wani daga cikin duba kai ne karatu yadda ruwa ya sauka a ga alamomi da saini na rahamar Allah cewa Allah mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayin bayinsa inda za a biya ta su ta ba za a mutu wannan ruwan ba rahamar Allah anan nan shine ruwan da ya zuba da yadda ya fito musu da tsoro da abubuwa masu albarka na damuna su ci su sayar su yi duk abin da ya kamata wannan duk alamu ne na rahamar Allah ashe rahamar Allah tana da yalwa tana da faɗin da ba wanda ya iya fita Allah ya ce fanzur dan Allah duba ila asari rahmatullah kaifa yuhyi al da ba'da ha yadda Allah ke raye kasa bayan da ta riga ta mutu babu kyan gani babu komai a kanta yanzu ta yi kyau tafasa ta fito shuka ta fito ko ina ya yi kori shar abin sha'awa ya zama rabi yana birge kowa yana tsawatar da kowa ya uzubul kuffara manoma abin yana kayatar da su yana birge su to wannan duk alama ce da asar gurbi da alamomi na rahamar Allah madaukakin sarki yadda Allah yake raye wannan ƙasa bayan ta mutu inna zalika la muhyil mauta lalle wannan yana nuna wallahi Allah mai rayar da matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma mai iko ne akan komai haka Allah yana yawan faɗin cewa zai raye matattu zai raya su kuma wannan abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki na'am Wala in ausan lalikan mutuwa, auma mu farwa na wannan bacci na tsaro. Wala ina arkan narin amma idan muka aiko da iska, ɗaya a gani, alamar ba za ta yi ruwa ba ce. in muka aiko da rihan ba riyahar iskoki ba <clears throat> rihan fara'auhu musfarran sai suka ganta gari ya yi fatsi ƙura ce kawai ta zo ta wuce gari ya yi yalo to zai wahala ka ruwa ya soka la zallo min ba da hiyar da irin wannan muke ce musu muke ce musu da sun tabbata bayan wucewar wannan iska sai kaga suna butulci wato suna damuwa suna tada hankali hankalinsu na tashi amma da Allah ya musu wancan abinda Allah yake so su gode yaba wa Allah su kalli rahamar Allah madaukakin sarki la zallu min ba'dihi yakfurun da wasu duk da haka sai sun kafirce wa Allah banjiji Allah ya tsare mu na'am fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين نعم. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فإنك لا تسمع الموتى الله يتكي بذاك إيه دير دمتك ولا تسمع السم الدعاء سنما وتقول عنه بذاك إيه بير دسو كرابا إذا ولوا مدبرين لو كتن دبايا وما أنت بهذه الأمي كيكما بذاك ضمن الشرية ka عن دلالتهم daga barin ƙasansu in tusmi'u kaɗai wanda kake ziyarwa illa mai yi umini bi ayatina sai wanda yake imani da ayoyinmu fahim musulman da aka su masu sallamawa ne masu musulunta a nan dai Allah yana sake maimaita magana cewa ababen da ake kira wace roƙansu wanda ba Allah ba ba sa iya amfanar da komai ba sa iya tsina na komai in ba Allah maɗaukaki sai Allah yake kamanta waɗanda ba musulmai ba kamar matattu awa man kana can fa an nana lahu nuran yamshi bihi fil a ce ya nuna wanda duk bai samu addini ba matattu ne wanda ba musulmi ba sunan san mauta matattu mai mayyitan kai ba ka iya fiye da matattu me yasa ba kai ma'ana ba kai suka shirya da su ba sai dai kawai ba wai ji irin wannan ba za su ji ka za su ji wa'azi za su saurara ko da ba sa so. amma wa zai jiyar jiyarwa na hakika shine Allah tabaraka wa ta'ala so ba sa jin abin da kake faɗa ba sa ganewa sai dan to lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la na biha suna da idan amma ba na ganin gaskiya ba suna da kunne ba na jin gaskiya ba fa innaka su tusmi'ul ulmauta. kana in kan in za ka kwalla kira ga kurma musamman ya juya da baya Allah ke ba zai taba jin ba sai dai ka sai a tabo mishi wannan misalin ne mutum da ya yi nisa ko ka tsalla masa kira ba ne ba haka ba haushe ce wanda ya yi nisa baya jin kira haka ne ko to nan ma wala su su asumma asumma marasa ji ba ka iya biyar da su kira idan wallon murbirin in sun juya da baya ko da ka wanda ya yi nisa ba zai kira ba <clears throat> mutumin da Allah ya taimake shi yake sauraro sauraro na fahimta to shine kila in kai masa bayani zai gane zai fahimta to makafifa su ma dai su ne dai makafin fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wannan idan ne yake makancewa ba zukata idanuwan zukata ne yake makancewa la mal, absar fa innaha la mal, absar wannan idan fa ba shi yake makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da suke cikin ƙirjinmu Allah ya ce sun suke makarciwa don wani ya fi ka gani wani ma hadda gilasa yake ƙarawa amma duk da haka wannan ba zai ga gaske ba wani kuma makafan ne na masa bayani zai gane zai fahimta saboda zuciya tana da kyau Allah ya ce to kai kana ziyar da masu imani ne kawai da ayoyinmu mutum da ya da Allah shi kake wa'azi ya fahimta ya gane ya mai da magana mai kyau ya nema a ƙara mishi ko zama kuma ya dawo amma wanda bai imani ba ba zai saurare ka ba ba zai ji ka ba in ya ji ka ma ba zai aiki da shi ba Allah ubangiji ya kiyaye na Allahu الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة نعم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من دأس ومن دؤس أو ترواية وقراءة الله الذي خلقكم من دؤس من دأس الله شيء هلككم من دأس دقروني ثم جعل من بعد دأس قوة bayan wannan raunin sai zai sanya muku ƙarfi ya sanya wani ƙarfi bayan wannan karfin fa sun majalamin ba da kuwatin ba a fan wa bayan wannan karfin kuma ya zo ya sanya wani raunin da kuma firfira shaida. ya kalu kuma ya sha Allah shi yake halittar abin da ya ga dama wa huwa alimu shine masani cikakke al mai cikakken iko mai ikon gaske jalla wa malamai suka ce Allahu allazi khalaqakum min da'fin Allah shi ya halitta ku daga rauni menene rauni wasu ka ce daga ruwan da aka halittu rauni ne nutfa ne bai kai ya kawo ba daga rauni ubangiji ta ala halittu sannan bayan wannan raunin ya zo kuma ya samar da kukuna rauna na a matsayin jarirai a matsayin jarirai jariri mai rauni ne baya iya sarrafa wa kansa komai baya iya gabatar wa kansa komai sai abin da aka mishi bayan wannan raunin sai mutum ya zama saurayi mai ƙarfi a jika mai kaza mai gudu mai yin abin da ya ga dama kila ma ya daki wani ya yi guje-guje ya yi kaza ya yi kaza shi yake komai da kanshi Sai yana nan cikin wannan sai kuma sun mai raddi kenan ila argalil umar sai a shi kuma wata irin rayuwa ya sake komawa wani raunin tsufa ya zo ga furfura ta bulbule shi shekaru sun tafi sai zanta wani lokaci sai dai a ɗaga sai dai a tayar sai dai a tura shi sai dai a yi masa kaza duk wancan ƙarfin na samartaka ya tafi to da ka yanzu rauni kuma yanzu shine da'afan wa shaida thumma ja'ala min da kuwatin da'afan wa shaida <clears throat> ashe kaga daga rauni an kare da rauni ba a farawa daga karfi a kare da karfi farkonsa rauni karshen rauni ya yi wiki gaba da yi rauni da ka ɗan adam dai ba komai ba ne ɗan adam yana da buƙatar ya nutsu ya koma ga Allah ya san cewa shi babu abin da zai iya ballantana kuma in ya mutu sai in ya mutu ka kalle shi ka kalli gawar shi sai yadda aka yi da shi yanzu shi ne wani za a yi masa wanka sai an juya sai an juya sai wani ya rike rike min hannunsa juye min bayansa kana wankewa da ka sake shi haka zai koma talau bai sai kome ba in ka zuba ruwa a bakin shi aka ce mu ba sharatan kai tsaye wallahi zai zubo ta duburarsa ba zai iya kwantarar ɗin kome ba kamar ka zuba a cikin fayil haka zai ziraro kamar fayil saboda duk injin da zai sarrafa ya tsaya cikin ya tsaya cak ko da mutuwa ta zo rai ya riga ya tafi wannan injinan cikin sun tsaya tana zuba ruwan zai malalo mubasharatan to wannan shine mutum shine ɗan adam shine wanda ji yake ba da umarni shine wanda ake masa jiniya shine wanda yake ake tsara mashi to yau kuma fa sai abin da aka yi da shi to da ka ɗan adam ba komai ne Allah madaukakin sarki wannan babban misali ne ya buga haka Allah shi ne masani mai cikakken iko wa huwal alimul kadir na'am wa yawma taqumu الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة نعم كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم الساعة لا ندى الساعة ذات تاش إذا في القيامة الساعة بالمعرفة وذاك متى معرفة الساعة يوم تقوم الساعة اكتربت الساعة yayin da ka ga a saa wa alƙiyama ke nan da ma'arifa inda aka sa masa ma'arifa alif da lam iqtarabatis sa'a wa yawma taqumu Sa'a saatu yi bulifin mujrimun nan kuma yace yi al-mujrimun masu laifi mujirmai criminal za su rantsi da Allah <clears throat> za su yi rantsuwa ma labisu ghayra sa'a sa'an nan kuma ta biyu ba ta kiyama ba ce ana an samu jinasi ne wallahi za su rantsi ba su zauna a duniya ba sun ba awa ɗaya ba duk shekarun da suka yi 60 70 80 90 قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل الآدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Allah zai ce kwana nawa kuka yi ne sai wallahi yini ɗaya muka yi ko kuma kwana ɗaya muka yi ko yini ɗaya Allah ka tambayi masu accountas tambaye su masu kidayan wallahi wallahi kwana ɗaya muka yi ma labisu ghayra sa'a suka ce zaman awa ɗaya muka a duniya awa ɗaya tak kazalika kanu yufakun Allah ya ce haka ake karkatar da wato wai dan ka gane duniyan nan fa mafarki ka sa a mafarki ne za ka yi mafarki ga kanan wai ka je London da ka je London din ma har ma ka shiga White House har kun zauna da sarauniyar Ingila ta miƙo ma hannu kun gaisa an yi kaza an yi kaza tare ko ka a mota har an kawo ka iyafa za ka ko gida najeriya sai ka farka <laughs> sai ka ganka a mariri kawai ashe malabitu gaira sa'a wanta mafarki ne to zaman duniya gaba ɗaya haka yake in ka shekara ɗari haka za ka yi kamar mafarki sai dama haka abin yake ashe ga hakika ɗin nan ga tabbas ɗin nan ta kada ayantum kun ganshi shi ƙarara kun ga ainihin gaskiya ta haƙiƙa wani abu ne tabbatacce hatta kiyama ɗin da yake cewa za ta zo za ta zo Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba gani suke abin nesa ne mu kuma ganin sa muke kawai ya ma zo inna ajalallahi la'at ajalin Allah ya riga ya zo to da haka da abin da aka ce zai zo zai zo amma a ce kuma haka kabarin ma kuma in ka zauna shekara dubu sama da dubu in ka tashi wallahi kamar baka zauna ba shi sa ibn al-qayyim yake cewa dan adam daga fitowarsa daga ciki duk inda yaje ta shafi zaman duniya ta shafi ba gurin zama bane kabarin ma ba gurin zama bane ba inda za ka ajiye jakarka ka zo gudun zama sai wuta ko aljanna nan ne hakikanin masauki nan ne nan ne nan ne tabbas amma dai da ka je mahatta ce station ne kawai tasha ce ka zo ne da kayanka duk inda ka zo ka zo ne wato ka annaka ka annaka abir sabil kamar mai matafi ne kana zuwa wuta ko aljanna nan ne ka zo gurin zama khalidina fi halina abadan anan za ka samu ta wal iyad billah to da haka Allah ta'ala yace za su rantsi wallahi tallahi awa ɗaya suka ko kuma ba su zauna ma ƙasa da awa ɗaya ba ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu musafun fa ma wa qala alladhina utul ilma وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم أما أن أكبات إلمي masana masu imani kenan su ne utul ilma don wal imana da imani an ba su ilimi da imani kaga an haɗa biyu wa qala allazina utul ilma wal imana waɗanda aka ba su ilimi da imani kuma dan wawul ataf ne ila ko wanda za a ba su ilimi amma babu imani babu imani to da aka sai an haɗa biyu ga ilimi ga imani ilimi na addini ilimi na sanin Allah ilimi na shari'a sannan duk wanda zai biyo baya kuma falala ce akan falala sai kuma imani shiriya waɗanda suka suka ba annabawa suka yi da abinda annabawa suka zo da shi sai su ce a'a laqad labistu fi kitabillah ila yawmil ba'th hakika a littafin Allah kun zauna tsawon lokaci har izuwa gashi alkiyama ta zo mana magana cewa awa ɗaya awa biyu ko shekara ɗaya ba haka kuka ba zama kuka yi mai yawan gaske kuma ga shi kiyamar ta zo fa haza yawmul ba'th to ga kiyamar ta kasance walakin lakum kuntum la ta'lamun ko da ba ku sani bane sai an zo za a yi wa mutum hisabi da kididdiga da tarihi sannan zai gano kayi kaza kayi kaza ka zauna lokaci kaza kayi kaza kayi kaza duk sannan za ka gano hakikatar amri a lokacin kuma in ka gano ganowar ma ba za ta yi amfani ba nadama ba za ta yi amfani ba shine fa yawma idin la yanfa'u yawma idin la yanfa'u allazina zalamu ma'ziratuhum wa la hum yusta'tabun fa yawma idin la yanfa'u allazina zalamu ma'ziratuhum a wannan rana waɗanda suka yi zalunci suka tuki kansu suka yi shirka da Allah maɗaukacin sarki suka yi kafirci ma'aziratuhum excuse ɗinsu da ba da uzuri da ba da haƙuri su ba zai amfani su ba wato wannan shi ne matsalar lahira kenan shi ba a ba da haƙuri a haƙura ba a ba da haƙuri a nan ne ya kamata da a gane shi sa malamai suke cewa a rayuwar da aka yi guda hudu ko guda biyar wannan ta fi kowace muhimmanci ta duniya mai an yi alamu zurra rayuwar da mutane ba su wuce kwaye zarra ba Allah ya fito da su daga tsatsan annaba Adam ran da Allah ya fito da su daga tsatsan annaba Adam ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kalu bala shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha Jafilin. kada fa ku ce ba ai wannan zaman ba kar ku ce ba ku san ba Allah ya ce kowa ya ce ya shaida kenan aka mai da mutane cikin tsatsan annabi Adam waccan duniyar ana ce mata alamu zurra duniyar da aka zauna ba a wuce ƙwayar zarra ba yanzu wannan duniyar ba za ta iya tunata ba amma an yi wannan zaman tsakaninmu da Allah na fata an gane sana ka zo duniya ta biyu shine alamin rahim duniyar ciki duniyar ciki shi ma da gwargwadon abin da Allah ya yanka maka wata bakwai ko wata tara ko shekara sana a haifi mutum shi ma an rayu a ciki an ta an sha an yi rashin lafiya duka Sai idan ka fito wannan duniya ita ce alamun duniya duniyar duniya alamun duniya alam wato world kenan world da ake cewa to a duniya kuma sunanta kenan wannan alamun rahim alamun duniya ana ce mata a duniya ne saboda ita ce makaskanciya to ita kuma wannan sai da aka yanka ma wani zai zo a ranar ya koma wani a sati ɗaya ya koma wani shekara ɗaya wani a yayin shi wani kaza wani watanni biyu ya koma ga Allah wani sittin saba'in gwargwadon abin da Allah ya iban ma wani ma ɗari musamman wani sama da haka mutanen da suna yin shekaru ma da yawan daga nan sai ka mutu sai ka tafi alamul barzah hayatul barzahiyya. rayuwar barzahu kenan ita ce rayuwar kabari kai ka bar duniya kai kuma baka je lahira ba wannan wata rayuwar ce za a yi ta a gurin ka bar duniya ko ba lahira ka tafi ba dan ba a tafi kiyamar ba to wannan zaman shi ma wata rayuwar ce ita ma Allah kada ya saran da za a zauna amma dai bisa ga dukkan alamu ba wanda wannan duniyar ba za ta zama mata sama da abin da ya rayu a duniya ba musamman ma mu 'yan ƙarshen duniya wanda ba ma wuce 60-70 60 saba'in ka daɗe ke nan, 80 90 ɗari. to waye sarin shekara nawa za ka yi kabari sahabban annabi yau shekarun shi nawa kabari shekansa annabi alaihi salatu wassalam da ya shekara 63 yau ya haura shekara dubu da ɗaruruwa a cikin kabari na sha buga misali da sai na Usman wanda aka kace shi a shekara ta talatin da shida bayan hijira annabi yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma shi ne wanda ya ɗan daɗe a cikin sahabbai ya tafi wajen tamanin amma annabi sallallahu alaihi wasallama 63 da uku abubakar 63 da uku duk ba sa wuta haka shi ne ya yi tamanin to shi ma dai yanzu da kashe shi da shigarsa kabari shekara dubu da ɗari hudu da nawa da sha hudu da Allah shekara tamanin a duniya ya shekara sama da dubu a kabari da ɗari hudu da wani abu idan wahala yake sha a cikin kabari mai shekara tamanin ta tsinana ba ta tsinana komai ba kuma har yanzu ba a tashin ba in kai ma ka mutu yau kila nan gaba sai an shekara dubu ba a tashi kiyamar ba kai ma ka yi dubu ɗaya a kabari Allah kada ya san mun mutu mu ma shekara nawa za mu to idan an tashi kiyamar kuma aka zo filin alkiyama to wannan rayuwar da ka shiga kabari da ta alkiyama su ne guda biyu da suka rage maka yi to wannan rayuwar da muke ciki ita ta fi muhimmanci a kula da ita sau da nan ya ce samun riba ko asara in ka riga ka tafi ta gaba ballantana wata ta gaban tafi ba dawowa ba a gyara aiki ba a ba da haƙuri a nan ne ake ba Allah haƙuri Allah na tuba ka yafe min ba zan sake ba kuma ya ce ya karɓa amma a can kiyama Allah ya ce la yusta'tabun ba a karbar tuba ba a karbar uzuri fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'azratuhum wala hum yusta'tabun kuma wallahi ba za ka karbi tuban su ba ba za ma ce ku tuba ba in sun tuba ma ba za ka karba ba wannan ita ce matsala saboda haka dan wannan 60 70 kace dare mutum kace dare ka karka sha iskar duniya ka ɗauka kamar ba za a tashi ba Allah ya samu dace ƙarashin ayoyin Allah ya ce ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئت جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة أكتمنا القرآن mun buga wa mutane duk wani misali da ya kamata mu buga mu duk wani misali da ya kamata mu ba su su gane sai hankali wala mun buga musu wanji wato Allah ya riga ya gama yanke mutane hangari duk abin da ya kamata a nuna ma an nuna wala in ji ta hun bi aya in ka zo musu da wata ayar ma la yaqulanna na kafaru kafirai cewa za su yi in antum illa mubtilun ko kawai ba ku kasance ba face masu son kawo barna da ruɗu ko mabarnata ne kawai kaga kenan ba za su taɓa yadda ba Allah kuma ya riga ya gama yanke hangari نعم كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ubangiji yace kazalika yadda kaji haka to kamar haka ne fa yatba Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun zukatan waɗanda ba su sani ba ba su da ilimi ba sa fahimta Allah yake daba'u ya shafe ta ya rufe ta ya sha makance ta ba za ta taɓa ganewa ba akan ce bal daba Allahu alaiha khatama Allahu ala qulubihim daba Allahu ala qulubihim duk sifofi ne na Allah ya rufe zuciyar ba za ta taba ganewa ba ya yi filin dinta ya rufe ta ba abin da zai shige ta na imani Allah ubangiji ya tsare na'am فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر الله يا حقري إن وعد الله حق alkawarin Allah wallahi gaskiya ne zai zo wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun wadanda ba su da yaqini wanda ba su yadda ba su sami imani ba kasu rena maka hankali rena ma hankali kar su tsaya su mai da hankalinka kamar ba mai kyau ba su ne suke da matsala su ne hankalinsu ba shi da kyau So da ka kai ka tsaya akan daidai ka tsaya akan da'awarka Allah ubangiji ya shirya da mu ya kuma ƙara gane da mu Allah ya ɗora mu akan daidai ya tsare suna mu da ayyukanmu daga zamewa baki ɗaya akwai wani bidiyo da yake yawo a tsakanin jiya zuwa yau da na gani ana cikin fitinar wata magana da ake yi ta Dr. Abdulaziz cewa wasu na ganin ya yi kuskuren a bisa ko da ba da nufi ya ba mun sani ya yi kuskuren bai kamata yi wannan ladabin ga annabi ba sai ga wasu sun fito su mutum biyu su kuma suna nemita cewa an yi ɗin an faɗa mu ma ga mu mun faɗa cewa ba ma neman taimakon annabin ce ne su biyu su ma mu ma ga mu a Kano shari'a kwamishin ta kamo mu ta zo ta tambaye mu ta turke mu wallahi ba a san taimakon annabi to wannan wai ne ina duniya ne za ta <laughs> kuma sai an danganta abu ga annabi ne za a zauna lafiya sannan za a gane tauhidi to ni wani abu yana daure mun kai kuma wallahi wallahi wallahi kame da na sha faɗa waɗannan maganganun gwarar rashi wancan da ya yi ne ba da niyyar ma ɓatanci ga annabin ba ya yi ne sabon da baki ne misali ko ba da mummunan niyyar ya faɗa ba to su kuma yana maimaitawa ce ila in ka biyu daga yau zuwa gobe za ka gani to wannan wannan ba kalmar fitina ba ce kuma gaskiyar lamari in ma sun ce su ahalin sunna ne to ƙarya suke suna cutar da 'yan ahalin sunna kuma lalle hukuma ta ɗau mataki a kan waccan fitinar ba ta gama mutuwa ba sun zo za su kunna wata za su kunna wata kuma wannan shi ne rashin fahimtar da'awa da rashin fahimtar ladabi To da haka wallahi ba malamai ba ne 'yan iskan gari ne kawai amma ba malamai ba ne ba inda aka san suka yi karatu ba kuma wani in kuma sai isa su faɗi malamin da ya koyar da su amma ba malamai ba ne ‘yan iskan gari ne shaidanin gari ne fitinannin gari ne kawai kuma Allah ya gani mun barranta da su ba abin da ya shafi mu to da ka lalle irin wa'annan mutane ba su da ladabi ba su da biyayya kuma shi ne wanda na gaya muku nan mai kiran shauɗa hirbuti yana ce masa ɗan iska ne shi ne wannan magana sa ɗan iska ne wanda ya yi jika da kai ya hayayyafe ka ya yi tattaba kunna da kai darajar tsufa darajar ƙur'ani darajar majiya, da almajirai da 'ya'yan shi duk ba za ta ɗaga masa ba za a ɗaga masa ƙafa ba sai an yi masa awa da irin wani wannan gaskiya wallahi wannan ba awar mutanen kirki ba ce Allah Ubangiji ya tsare al'ummar mu ya kuma tsare zuriyar mu da ɗalibanmu da mu kanmu da malamanmu baki ɗaya saboda babu yadda za a yi annabi yana da rai a gabansa kai haka bayan ya rasu ma ba ce ka muna na ladabi gare shi kira wannan Allah ya ce la ta ja'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ka ba'da ko kira kar ku yi masa abu yadda kuke zunan a gabansa a bayan sa ana karanta sa ma ba a daga sauki ballantana kamar yi hadi yace da fada an fada din mu ma kama neman sai bakwai wa kake gaya su faɗa kake da wani wannan gaskiya ne a fahimta ta musifa kuma bala'i ne mu ma kuma a mana rabbi ɗin cewa ɗin mun faɗa babu kyau don yanzu wani sai ma rabbi su abu ne mai sauƙi a gudun mutane wannan ba na ba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam in wancan ya yi tsakul da baka saboda kuskure to wannan fa ganganci suka wallahi wallahi ganganci ne Allah ubangiji ya shirye da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh